sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mita 25,31,41 da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da ke Yamai ko a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da FM Nomad da kuma Dalal FM. bai ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin mu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 4 da rabi kenan agogon Washington. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta yi kira ga kasashen da suka ci gaba waɗanda ke tallafa wa ilimi a ƙasashe masu tasowa da su mai da hankali kan muhimman batutuwan da suke damun fannin ba wai abubuwan da su suke bukata ba yanzu su ɗebo mana malamai mu su kawo su ba su scholarship su zo su yi karatu saboda wani ita ce babbar shuka wacce za su yi mana yanzu saboda yanzu ka ga kuɗi da karewar tattalin arzikinmu sannan ibrahim kalmasi garban zai zo da shirinsa na mu tattauna amma zai fara ne da karanto mana labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga matasa a Burtaniya da su nisanci yawan mummunan zato da shakku da kuma kyamar baki a yayin wani taron tattaunawa na jama'a a birnin London a yau dinnan Asabar. Kwana guda bayan da ya sha caka kan nuna goyon bayansa ga ci gaba da kasancewar Burtaniya a kungiyar tarayyar Turai. Shugaban na Amurka ya ce yayin da canji ya kunno kai. akan fuskanci jarabar buƙatar kare asali abinda obama ya ce ya kamata a yaƙa dunkulewar mutanen duniya da kuma sajewar al'ummomi a cewarsa ba abubuwa ne da ya kamata a ɗauke su a matsayin haɗari ba sai dai a matsayin wata dama obama ya amsa tambayoyi kan batutuwa da dama ciki har da abin da zai so ya ga shugaba na gaba ya aikata da kuma irin tasirin da zai so wato abin da ya gadar ya yi yayin da wa'adinsa na shugabancin ƙasa ya cika ya ce ya kamata a jira har sai wajen shekaru goma kafin ya iya cikakkiyar bitar abin da ya gadar to amma a ta bakinsa ina jin na aikata gaskiya daga ƙarshe zan yi bitar abin da na aikata to amma ina alfahari da abin da na yi an jinkirta shirin dawowar madugun 'yan adawar sudan ta kudu macar juba babban birnin kasar yau dinnan asabar bayan da gwamnatin shugaba salbakir ta buƙaci damar bincikar irin makaman yakin da tawagar macar ɗin za ta zo da su wannan bukata ta gwamnatin ta zo ne jim kaɗan bayan wani taron jami'an gwamnati jiya juma'a tun da farko gwamnatin wato kwamitin haɗin gwiwa na sa ido kan yadda shirin sulhu ke gudana gmec a takaice ya ba da jirgin macer ɗin damar sauka dawowar macer juba wani muhimmin bangare ne na yunkurin maido da zaman lafiya da zai haɗa da kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa bayan wata yarjejeniyar da aka cima tsakanin macer da shugaba kir bara ta kawo ƙarshen wato ta kawo ƙarshen rikici a sudan ta kudu dokar fa a sha wato a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc hukumar sojin koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa zuwa cikin teku hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu ne ya bayyana hakan yau asabar yana mai cewa an harba wani makami to amma babu tabbas ko gwajin ya yi nasara yan sa'o'i daga baya sai jaridar koriya ta arewa mai suna rodon sinmun ta ce ya kamata shugabar koriya ta kudu park he ta tanaji likafanin yin jana'izarta shugabar jamus angela merkel da wasu jami'an kungiyar tarayyar turai za su tafi Turkiyya a wannan ƙarshen makon don su kwantar da hankali kan wata yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka cimma a watan jiya ta takaita yawan 'yan gudun hijirar da ke kwarara zuwa turai a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da ta tanaji dala biliyan bakwai za a maida 'yan gudun hijirar da suka isa gabar girka zuwa turkiya a madadin hakan za a bar 'yan kasar ta turkiya su tafi turai ba tare da sun mallaki biza ba ko da yake manufar hakan ita ce takaita yawan masu shiga girka ba bisa ka'ida ba kungiyar ta sa ido kan masu wato ƙaura a duniya ta ce ɗimbin bakin haure na cigaba da isa ta ƙananan jiragen ruwa shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya yi barazanar watsi da yarjejeniyar muddin dai turai ta ki cika nata alkawarin na barin 'yan kasar turkiya su shiga turai ba tare da sun mallaki biza ba To Ibrahim Kalmasi Garba kenan da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko gwamnatin jihar Kano ta yi kira ga kasashen da suka ci gaba waɗanda ke tallafawa ilimi a kasashe masu tasowa da su mai da hankali kan batutuwan da suke damun fannin ba wai abubuwan da su suke ganin ya fi wato muhimmanci ba a fannin na ilimi. Mataimakin gwamnan jihar ta Kano Farfesa Hafiz Abubakar ne ya bayyana hakan a wata hira da muka yi da shi a lokacin da ya halarci wani taron magance matsalolin yankin arewacin Najeriya da jami'ar Johns Hopkins ta shirya a nan Washington. Kamar yadda za ku ji a wannan hirar da muka yi da shi. yawancinsu in sun zo sai su ce ba za su yi gini ba ba za su sai muka kujerar zama ba amma za su ɗauki malamanku su kai dan bita ta sati ɗaya ta sati biyu da waɗansu jami'an gwamnati da sauransu kuma kuɗaɗe ne masu yawa da ake kashewa to amma ku ba kwa gaya musu ga ainihin buƙatar mukan faɗa amma yawanci gaskiyar malamari lokacin ya yi latti baya canja alƙibla saboda abu ne wanda yake gaskiya sun shiryo shi duk da dai za su zo su ce me kuke so amma lokacin ma da za a zo a ce me kake so da an gama shirya abin ya iyaka inda wata yar dama abin da ka faɗa sai a ɗan gyara amma magana a canja alƙibla yanzu zan iya tuna lokacin da na gama firamare kan in shiga sakandare ai turawa ne da kansu suka je kano su suka gina makarantar yanzu da ake kira fce kano akwai blocks in ka je zaka gansu na farko ginin ma su suka yi da kansu su suka zo suka yi lokacin jeji ne daga wtc nan babu komai sai jeji kafin buk saboda lokacin suna so su kawo mana tsarin karatu na amurka na bayan ka gama giretu a wajen koyarwa ka je kai abin da suke kira advanced teachers college wannan advanced teachers college shine daga baya muka juya shi muka mai da shi nce amma da suke so mu karba har ginin masu suka yi mana su suka kawo kujerun zama su suka kawo littattafan labirari suka kawo malamai wanda za su koya wa mutanenmu su zama malaman wannan kwana. to me yasa kake ganin tsarin ya canja a yanzu eh to lokaci ne komai yana canjawa yawancin su dai suna ganin cewa kasanmu arzikinta ya karu ya kamata ta ɗauki waɗansu nauyi matsalolin da ka lissafa suna da yawa a naka kiyasin kana gan an ce wanne ne kamata fara tunkara me zaka ce yanzu su ɗebo mana malamai mu su kawo su ba su scholarship su zo su yi karatu saboda wani ita ce babbar shuka wacce za su yi mana yanzu saboda yanzu kaga kuɗi da karewar tattalin arzikinmu kusan zai wahala gwamnatin jiha ta iya dauko malamai masu wata lamba ta kawo su nan amma yanzu ko da haɗin gwiwa ne su ce mu ɗan biya ko kuɗin tikitinsu da wani ɗan ɓangare na rayuwarsu amma kuɗin makaranta babu su ɗauko mana su da yawa ai an taɓa yi ana yi a baya crash program yawanci da duk malamanmu na kano wanda suka yi karatu a america jami'ar ohio suka yi mataimakin gwamnan jihar kano kenan farfesa hafiz abubakar to yanzu ga gwamna cewa goma sura minti 21 a najeriya wato biyar kenan sura 21 a nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba assalamu alaikum masu saurari. barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna kamar yadda aka saba ga el hikaya da yadda ta kaya a najeriya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. alkalin kotun ɗahar ma'aikata wato court of conduct justice alladi ya sa an yi waje da babban lawan shugaban majalisar da ta bukola saraki da ake masa shari'a kan tuhumar rashin bayyana dukiya babban lauyan kanuwa gabi ya fuskanci hushin kotun ne don sa'in sa da da alkalin as a personal representative of president obama just as you will never give up ita ko jakadiyar shugaba obama samantha power a ziyarar aiki a najeriya ta ce amurka ba za ta yi kasa a gwiwa wajen tallafawa yaki da boko haram ba haka na rahoto ya nuna amurkan za ta tallafa da dala miliyan 40 don taimakawa kasashen yankin tafkin chadi ga yaƙi da 'yan ta'adda abigail goza da ta kwato da ganun 'yan boko haram ta yi bayani mai juyayi kowane rana namiji a cikinsu zai kwanta a kirjin mace har mutum goma sha biyar miji ɗaya ɗaya ɗaya zai je kwanta a kanka har sha biyar. ita ko rundun sojan najeriya ta yi karan batta da 'yan boko haram a kareto da ke arewacin borno inda a gefe guda kwamandan sojan ya tsallake rijiya da baya kan hanyar ziyarar dakaru a bama nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya. Haka fa, to yanzu za mu shiga mu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su farma mutane daga loto zuwa loto a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai ɗora ne daga inda yake sake komawa ga takwaransa Nasiru. a Nasiru Gambo malumfashi ɗazu da na ce ma ina da tambayoyi da zan bakan bayanan sirri da kake cewa ya dace a dage ana samu. shin kai kana ga bayanan sirri ne ka duba akwai gwamnatoci a jihohin nan duka ko da yake na san yanki yana da wasu dazuka masu wasu irin sunaye ma na tarihi su dajin rugu su dajin nan na birnin gwari su dajin gwalgore ina jin yankin tsafe duk su ne zazzakan kwarai wannan dajin rugu shine da yanka haye shiga har katsina ya wuce kuma ya tafi har ya yi dajin falgori shine ta haye a yobe ya shiga adama ya wuce har sabisa wannan daji da magana na dajin runhu yawwa to abinda nake nufi a wannan kana ganin kamar babu ma jami'an tsaro da suke ratsawa cikin waɗannan yankuna domin su samu bayanai wato ma'ana ana yin abinda ake kira fargar me yake faɗa fargar daji ko a a fargar fargar jaji da ke ma kaga baka tsine sai a hankali <laughs> eh fargar jaji ake cewa eh ko kuma ihu bayan hari eh. na sai bayan hari ga an samu matsala sannan a ce kuma za a ɗau mataki wato idan ka duba waɗannan matsaloli musamman matsaloli na taɓarɓarewa tsaro a najeriya ko musamman a arewa su waɗannan jami'an tsaro ko hukumomin tsaro da suke ta ƙoƙari don su kawo wannan su kawo ah, daidaito al'amari a harkar tsaro yanzu ne suke samun a yayin da suke samun kayan aiki ko kuma wato kwarin gwiwar ma su yi wani abu saboda idan ka duba baya ko magana wannan bayanan sai na tsaro babu, shi a yin akwai shi misali ya kamata a ce yanzu zuwa yanzu gwamnatocin wannan jihohi da su kuma hukumomin tsaro da ke wa'annan jihohi sun shiga sun yi wani abu sun shiga cikin wannan matsala sun in ba su kawo ƙarshen wannan matsala ba gab a ce suna gab da kawo karshen wannan matsala to magana wancan bayanan sirri muna da wannan al'ada na rashin wannan abu tunda abin inda akwai wannan bayanan sirri ko magana boko haram da muke fama da ita yanzu ai da bamu kai a inda muke yanzu ba e, to su wannan ita musamman jihar zamfara tana da mutum ɗaya wanda kusan a harka fannin tsaro ba a najeriya ba a duniya ma yana ɗaya daga cikin ƙwararru na magana harka tsaro amma duk da haka wannan abu bai taimaka ma jihar ba a kawo ma ƙarshen wannan matsala da ake fama da ita ta taɓarɓarewar tsaro musamman a ƙauyuka ai wannan ah, wannan abu da ke ta faruwa ba kusan ba a cikin garin zamfara gusau ne ba ah, zamfara a ƙauyuka ne na local government ƙananan hukumomi da wasu ƙauyuka da suka zagaye a ah, ita wannan jiha ta zamfara nasiru ina ga muka kawo irin maganar ta cewa akwai manyan mutane na tsaro a wajen a ina in ka lura suna yi wa ƙasa aiki ne baki ɗaya ba wai don saboda ka fito daga yanki Ah, shi kenan sai kuma ka ɗauki duk jami'an tsaro ka tafi garin ku ka ce za ka yi ah, kula da harkokin tsaron kawai a nan ba. Ha, to ai matsala ce taka ta gida yanzu. Ba ka gani misali lokacin da wannan yaƙi na Boko Haram ya kai makura ah, akwai dattawa na Borno sun sun zauna a jakaninsu. suka nemi su kawo ma kansu a mafita akan wannan aiki a wannan matsala da ke addaba su to musamman su kansu mutanen waɗannan mutanen manya-manyan speto general na 'yan sanda da su manya-manyan jami'an tsaro na 'yan sanda tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara ta farkar tsaro da shi wannan minista babban minista a harkar tsaro na ƙasa su ya kamata a ce sun zauna su ce to wannan ai matsala ce mu ta gida ma mu aje maganar gwamnati wannan matsala ce abu ne wanda ba zai gagare mu ba ya za mu taimaka ma mutanenmu su fita daga cikin wannan bala'i na rashin tsaro hmm. awal ah, sharif falala ah, me za ka ce mi eh, ko za ka faɗa masu sauraron sashen Hausa na murar amurka irin bayanai da yan kungiyar gizago da ke wannan yankuna suke fada don wani lokacin akwai lokacin da kake cewa sai su yi ta bugo waya kai ma sai ka ji kamar kai ta zubar da hawaye <laughs> gaskiya ne wato kamar yadda ka fada a gabatarwa ka ko na bayani kungiyar gizago kungiya ce da take tattare da dimbin al'ummomi wanda akalla muna da membobi kusan sama da mutum dubu uku a faɗin tarayyar najeriya kuma jihar zamfara tana ɗaya daga cikin jihohin da take ba da gudumawa wajen bunƙasar gizago mayafi yawan 'yan jihar zamfara sun san da ƙungiyar gizago saboda su shugabannin jihar na gizagon tsayayyu ne domin suna amfani da kafafen yada labarai wajen wayar da kai ilmantar da kai kai tallafi kai gudumawa musamman dama ya manufar kungiyar yana ɗaya daga cikin wayar da kai kuma bisa wannan matsala da ta faru a kwanaki a matsayina na shugaba na ƙasa shugaban zamfaran ya kira ne yake ce mun akwai wani shiri da suke yi na wayar da kai a kan al'umma domin yadda jama'a za su yi su dinga kare mutuncin kansu da kuma kare martaba kansu domin kaucewa aukuwar irin waɗannan abubuwa da ka iya shigo su fito ah, gaskiyar magana shine ah, matsalar zamfara matsala ce da take da bukatan da wanda yake ko in ce da bafulatanin da yake a riga da ɗan bokon da yake a cikin gari da ɗan bokon da yake a wajen gari da ma'aikaci da ɗan kasuwa da ma ko menene a zo aka fahimci juna a ɗauke siyasa saboda abin dole sai an ɗauke siyasa a kayi kada a dinga kallon saboda ba wani bane a gwamnati ya sa ai ba a samu zaman lafiya ba ko kuma a ce saboda wani ne yana iya kokarinsa saboda ba a so ya kai ga inda ake so ya cimma na nasarori sai a ta haifar masa da matsaloli wannan dalilin ya sa za ka kasa ganin baki ya zo daya akan wasu al'amura kana nufin wannan abun akwai na ga ka fara kawa kana nufin kashe-kashe ko talauci ko wasu matsaloli a wannan yankin akwai abin da ya shafi siyasa a ciki akwai abin da ya shafi siyasa saboda na ɗaya abin za ka dinga gani akwai baƙin ciki da ɓacin rai a cikin yadda al'amarin ya faru kamar yadda na faɗa maka abin yanzu ya ɗauki kusan shekaru shida yana faruwa kai tsaye ba za ka danganta abin ga wani ɓangare na siyasa ba ka ce shi ne domin mutanen nan da suke yin wannan aika-aika kamar yadda bincikenmu ya gano bahaushe ya ce da ɗan gari akan ci gari majoritin waɗanda suke shiga zaka ga musamman ake shirya wa gari a je a farmaki garin kuma a doshi wani gurin kuma a kasa tara waɗannan mutane har su kai ga inda ake son su kai idan yanzu aka yi tara-tara aka kashe mutum biyu ko kuma wani bayani ya samu cewa an kashe mutum biyu a gari kaza to za ka ga wannan al'ummar wannan yankin suna cikin ɗari-ɗari domin abin da bai wuce kwana ɗaya ko biyu ba za ka ga an yi shirin ramuwar gayya an je an farmaki al'ummar an yi hai ɗaukan me ake kira harin ɗaukan fansa sai ka ga gaba ɗaya an kashe al'umma da yawa Ah, kamar da na faɗa irin waɗannan abubuwan sun faru a garuruwa da yawa za ka ga cewa ai an kashe an yi tara-tara an kashe irin waɗannan mutane mutum biyu uku sai ka ga kuma an yi hawa na musamman an zo an ƙone garin to kaga su dole akwai bukatan tsakanin karamar hukuma kaza da karamar hukuma kaza da kuma ita kanta rundunar 'yan sanda ta ƙasa reshen jihar su haɗa wani kwamiti na wucin gadi wanda za a dinga ɗiban dukkanin al'ummar da suke cikin wannan ƙauyuka a zuba su su dinga ran gadi kuma a ba su isassun kayayyakin aiki wanda zai taimaka a ba su dama yadda za su dinga sadar da bayanai ta yadda dukkanin wata mota ko mashin da zai shiga ko ya wuce a tabbatar ana da rijistansa kuma ana da bayanin ina zai je da ina zai fito domin maharan suna amfani da irin manya-manyan baburan nan ne kaga sun shiga abin kamar abin nan zaka ga sun ɗauki baburan fiye da hamsin yadda ka san kamar wani tashin gari fu sun yi sun gama sun sha to irin wayannan mashina ko ba komai idan man su ya kare za su zagayo su shigo cikin gari su sha mai kaga akwai bukatan a sa idanu a tabbatar da irin cewa waɗanne irin mutane ne suke zariya a tsakanin waɗannan ƙauyuka domin su ɗan ƙauyukan su samar wa kansu maslaha da kuma tsaro. The voice of America. haka to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Yusuf Sambar Gacikun na ƙungiyar Izala, wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabin da ya fara a baya, da kuma Mr. Mark Amani, shugaban kabilun yankin tsakiyar Najeriya ko Middle Belt. Ga Mr. Mark Amani. Mai magana Mr. Mark Amani, wanda aka aka fi sani da President na Middle Belt Progressive Forum. shugaba na kananan kabilun arewacin Najeriya. Jama'a Assalamu alaikum. A gaskiyar magana kowa ya riga ya sani kuma mun sha faɗi ko da shike wani lokaci za mu faɗi magana za a ji amma ba za a yi amfani da shi ba saboda waɗansu dalilai to amma gaskiyar magana duk irin matsalolin da muke fama da shi a Najeriya musamman kuma arewacin Najeriya a gaskiyar magana ban ma biya kanmu gaskiya saboda haka a kullum kiran da nake yi a gaskiyar magana idan za mu fito mu biya kanmu gaskiya ko shakka babu babu irin matsalan da za mu samu makamancin irin abin da muke gani a yau domin duk mutumin da yake a najeriya musamman kuma arewacin najeriya har a ce za a wayi gari mu samu kanmu a cikin mawuyacin hali irin wannan gaskiyar magana ƙarya ce ana misali idan aka koma ta bangaren addini mutane a nan suke ci suke sha in aka koma ta bangaren shugabanci ma haka yake to amma shin gaskiyar magana idan har za mu yi murinka kirkiro rigingimu saboda biyan bukatun kanmu ko kuma biyan bukatun wadansu mutanen sannan muna ta wulakanta kasan nan domin kasan nan a yanzu maganin da ake ciki gaskiyar magana muna dai zama ne kawai amma ba yadda ya kamata mu zauna ba so kiran da nake kokarin in yi anan nan shine na san akwai maganganu na manoma da makiyaya akwai maganganu dama na boko haram akwai maganganu na empowerment na tallafawa matasa marasa aikin yi to ire-iren waɗannan abubuwa sun haddibi kasan nan wadansu mutanen kuma suna amfani da cewa talauci talauci talauci kushin idan talauci na damun mutum shi kenan sai ka je ka yi ta tada rigingimu shin in ka tada rigingimu watakila kana da iyalai kana da iyaye sai ka tada rigingimu shin ina za ka zauna ina iyalanka za su zauna ina ne iyayenka za su zauna kaga kai baka zauna lafiya ba iyayenka ba zauna lafiya ba iyalanka ba su zauna lafiya ba saboda haka ni ina kira musamman a kan maganan matasa to mu bar yaudarar al'umma kullum aka tada zance mu ce talauci talauci ni na san cewa akwai matasan da ko da za ka biya su ka ɗauke su aiki ka biya su dubu ɗari ɗari wallahi ba za su yi aikin nan ba to maganan talauci shi gaya min yadda za a yi da irin waɗannan abubuwa so idan aka tashi magana sai a rinka kamar ma ana ta ƙarfafa su ne dama su rinka waɗansu abubuwa saboda talauci to talauci dama rashin gudar allan dan arewacin najeriya shi yasa duk waɗannan bala'o'i suke ta cin domin idan ka dubi duk fadin najeriya duk inda ka je kadarorin da wannan gari yake da shi cikin kashi ɗari ni nake tabbatar maka na taka najeriya na taka wurare daban-daban duk irin abin da ka gani dama ko na sha'awa ne ko makamanci haka kana tambayawa za ka ji maka yi dan arewa shi da shi. Shi ma Sheikh Yusuf Sambarga cikin ya ce haƙuri da juna da kuma yafiya ne kaɗai za su tabbatar da zaman lafiya wanda sai da shi ake samun ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda aka ji murya ta suna na Yusufu Muhammad Sambari ga cikin mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna to ni kiran da nike yi zuwa ga al'ummar Najeriya baki daya shine akan mahimmancin zaman lafiya to a ka'idan musulunci idan aka samu mutum ya yi zamba cikin aminci akan wani abu da aka dora shi shugabanci a kai to a ka'idan musulunci a abin da na fahimta ansar abin ake yi a maida Tilmalin gwamnati kuma in akwai wani aikin gwamnati a hannunsa shi a cire shi a sa wani wanda yake amintacce to anan ni abin da nake gani babu shakka an so irin wa'innan kudade. ba za a ce yana da laifi ba to sai dai kuma ni a iyakar wa fahimtar kada gwamnati ta ɗau dogon lokaci ta mai da aikin da za ta ci gaba da yi ma al'umma shine wannan binciken kadai ya kamata ita gwamnati ta mai da hankali akan yi ma talakawan ƙasar nan aiki musamman ita wannan gwamnati ɗari bisa ɗari talakawan najeriya sun ba ta goyon baya yadda ya kamata har an kai matsayin talakawa suna sayan scratch card waɗanda yake za su tara kuɗi a asusun yin kamfen ma'ainifin gwamnatin apc don mai girma shugaban ƙasa janaral muhammadu buhari ya ci zaɓe kuma ga shi allah mai girma da ɗaukaka ya kai shi ga nasara an ci zaɓen to kada mashawarta da suke kewaye da mai girma janar buhari irin ministoci da sauran masu ba shawara kada a manta da ainihin ci gaba da yin aikin da zai taimaka ma kasan nan duk gaba ɗaya mu a matsayinmu na masu wa'azi wa'inda muke bin hanyoyin ƙasan nan muna zirga-zirgar tafiye-tafiyen wa'azuzzuka hanyoyin ƙasan nan gaba ɗaya sun lalace bayan haka za ka ga cewar mafi rinjaye in an samu rashin lafiya mai tsanani sai an bar ƙasan nan an tafi wata ƙaramar ƙasar da bata kai Najeriya arziki ba kamar irin su Indiya, kamar irin su Masar, kamar irin su dai mu. To kaga ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali kan gine-ginen manya-manyan asibitoci da gyare-gyaren wa'innan hanyoyi da harkar abin da ya shafi ilimi da ainihin ɗaukar yaran nan matasa aiki. da ainihin duba guraren da abubuwa suka lalace a ƙasar a fi mai da hankali a kan haka kada ainihin an so wa'innan dukiya da ake yi ya ɗauke hankalin gwamnati ya zamanto ba a mai da hankali a kan aikin da ya kamata a yi ma 'yan ƙasa mutanen Najeriya ba. Saboda haka nike kira zuwa ga gwamnati da ta mai da hankali ta la'akari da wa'innan abubuwa. yanzu muna ganin yadda matasa suke zube a duk unguwar da ka shiga za ka ga ɗimbin matasa waɗanda sun gama makaranta ba aiki wasu sun gama digiri wasu sun gama masters wasu sun gama nce wasu sun gama secondary school ba su da halin da za su ci gaba da yin makaranta ta gaba to bayan wannan suna nan zaune stranded ba sana'a to a kirkiro da hanyoyin da za a koya ma yaran nan sana'o'in hannu domin gaskiyan magana gwamnatin tarayyar najeriya da jihohi da lokal gamman ba su iya ba ɗimbin yara matasan ƙasan nan aiki gaba ɗaya amma in an koya masu sana'o'i na hannu wani a koya mai planning, wani a koya mai wayarin wani ya koyi aikin kafinta wani ya zama makaniki na mota wani na babur wani na kaza wani na kaza to wannan shi zai sa ainihin gwamnati ta samu sauƙi a kan irin wa'innan abubuwa da yake faruwa a ƙasar nan to ina ganin in gwamnati ta ɗauki irin wannan salo da irin wannan tsari babu shakka za a samu ɗimbin nasarori akan abubuwa da ake so a cimmawa a ƙasar nan insha Allah. allazi wahidu da jawabai daga dattawan arewacin najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. da sauraro haro da kuma kawo karshen shirin baki ɗaya amma kafin nan bari mu taya wato mai martaba sarkin buhari alhaji musa muhammad ijakoro mun cika shekaru 40 akan karagar mulki da fatan allah ya ci gaba da yin jagora yanzu madadin kowa da kowa muhammadu lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc